Sabon gwamnan jihar Plateau barista Caleb Manasse Mutfang ya ce zai karya laggon kiyayya da hare-hare a kan al'ummar jihar Plateau. Caleb Mutfang a jawabin shan rantsuwar kama aiki a matsayinsa na gwamna na shida a jihar Plateau ya ce kusan shekaru 20 kenan da yankuna daban-daban a jihar musamman a ƙananan hukumomin Riyom, Bokos, Barikin Ladi, Basa da Jasta Kudu da kuma na kwanan nan Mangu inda aka auka wa mutane suna cikin bacci aka hallaka fiye da mutum ɗari. Yayin da aka bar gauraye da marayu cikin bakin ciki, lamarin da ya ƙara janyo fushi da harzuka kan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da sunan ramako, wanda kuma ya sanya ake ganin al'ummar jihar Filato kamar waɗanda ba sa karɓar baƙi, kuma a zahiri su ne ake cuta. We must break this vicious cycle of hate and attack and refuse to allow people to brand us negatively. This is not who we are. I make bold to say that no other community of people is as accommodating and welcoming like the people of Plateau State. Gwamnan ya ce dole ne mu karya wannan yanayi na ƙiyayya da hare-hare, mu kuma ƙibarin mutane sun suna mana kallon banza don ba haka muke ba. Kuma dole ne in ce ba wata al'umma da ke karɓar mutane kamar al'ummar Plateau. All we ask for is that those who live within the borders of Plateau must agree to live with us in peace and with utmost respect for our values and our tradition. Gwamnan ya ce waɗanda ke makwabtaka da jihar Filato dole ne su yarda su zauna lafiya su kuma girmama al'adunsu da ɗabi'unsu. Mutfan ya kuma jaddada cewa gwamnatinsa za ta yi duk mai yiwuwa wajen haɗa kan al'ummar jihar ba tare da la'akari da yare addini ko ƙabila ba. Al'ummar jihar sun yi fatar samun canji mai ma'ana a sabuwar gwamnatin ta PDP. Sunana Elda Ayuba Tigora. Shawaran da zan bashi a nan shine ya dauki kowa nashi kar ya bambanta wani domin kabila ko addini ko siyasa sunana nasiru yahaya musamman da muka je yi masa munna ya tabbatar mana da cewa duk abin da yake faruwa na bangaren kasuwanci za a yi da mu sunana fatima abdullahi sani daga dorawan babuji gaskiya mu mata muna son a kula da gefen mu mata muna son a basu matsayi matsayi kala-kala wanda a cikin gwamnati ba wai kadai a unguwa ba Daga jihar Nasarawa ma gwamna Abdullahi Sule ya yi alkawarin ci gaba da bunƙasa hanyoyin tattalin arzikin jihar don walwalar al'umma. Aliyu Ilele Gayan ya ce gwamnan jihar Nasarawa ya kuma yi alkawarin ƙarasa ayyukan da ya fara. Ya sake kwantar ma da mutane hankali game da maganar ilimi da maganar asibiti ya sake ɗauka alkawari ayyuka da suna gaba da ba ƙarasa ba za ci gaba da karasawa. Sunana Yusuf Galadima Aliyu. Mai girma gauna akwai kamfanunuka da yawa wadda ya shigar da su wayesu tuni aka ba su wuri suna kan share waje wayesu ana kan tattaunawa da su da za su shiga. Musamman kamar ga kamfani babban kamfanin shuga a Najeriya na Dangote yanzu haka yana jihar Nasarawa ne wadda dubun dubatan a matasan jihar Nasarawa muna kyautata tsammanin in an kammala wannan aiki za su shiga wurin kuma kawai ya zama ya samu abin yi sannan ya tabbatar cewa jihar Nasarawa za ta samu hanyoyi na shiga sosai wadda zai ba shi dama ya ci gaba da ayyukan da yake wa al'umma. Daga jihar Benue ma sabon gwamnan jihar Reverend Father Hyacinth Aliya ya yi alkawarin hidimta wa al'ummar jihar bisa gaskiya da adalci kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.